a yanzu dai an yawaita wuraren kewayawa na kuɗi da na gidajen jama'a tare da sake fasalin yadda ake yin su sakamakon karuwar yawan jama'ar da kuma karancin kududdufa da juji-juji inda nan ne yara zuwa matasa da kuma baki suka fi zuwa domin biyan bukata gashi kuma tuni gwamnati ta daina gina nata saboda kazancewar da suke yi sai dai ɗaya daga cikin tsarin da ada har kuma yanzu ma'aikatan tsaftar suka fi kokawa da shi shine na haƙa shadda dab da rijiya tsarin da sarkin tsabta kano alhaji jafaru ahmad gwarzo ya ce babbar barazana ce ga lafiyar al'umma da kuma muhallinta katanga ta raba tsakanin gida da wannan da wannan gida to wancan gidan ya gina shadda wannan kuma ya gina rijiya basa rashin sani to haka wannan dole a samu haɗuwar wannan idan ruwa da shaddan nan ai kuwa idan annoba ta ɓarke to tamkar wuta ce da shiba sai abin da hali yayi sai dai ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar masu yasar shaddar ta gidan kowa akwai malam muhammadu nasiru ya ce a yanzu wannan matsala dai ta yi sauki ana samun irin wannan amma ba ko ina ba haka ya samun ga ban ɗaki nan ga rijiya hako amma kafin ka samu irin wannan gaskiya ba ko ina ba to amma ina mafita ga ɗan abin da ya saura na wannan matsala wadda rashin sanin haɗarinta ne yake jawo ta sarkin tsaftar ya ce akwai tsari da ya kamata kowa ya sani ta kan wasu hukumomi guda biyu akwai mita goma sha biyar tsakaninsu da ake son a samu shadda da kuma rijiya duk mutumin da zai gina gida sai ya je ma'aikatu kamar guda biyu akwai hukumar raya birane sannan na biyu akwai ofishin malaman tsafta wanda lallai idan mutum zai gini sai an bi an je an nemo izini kafin a gina wani abu soka awai da foko na dai aka fakawa a gidaje a halin yanzu sai dai su ma din an gudun gara ne kuma an fada zago ina irin babban hanyar ruwan wanda yake wajen su plaza su kwarin gogo su nan bangaren ko za ka duk makwatan nan gurin al'adar su joni ruwan kashin su ba su suka a gidansu sannan irin tafka tafkar kurdufai da muke da su ta sa makwatan wa'annan kurdufan abin al'ajibi abin haushi sai ga sun jono ruwan kashin su ciki ruwan fitsari ruwan wanke-wanke kuma a nan yara su faɗa suna wanka da sunan kuma kama kifi. Ala dai saurin cikar shaddar da tsada kuɗin kwashe ta ke sa wannan tsafta biri yin kashi cikin moɗa wannan ma ɗin yana da matuƙar haɗari. Abdulrahman Kabir, sashin Hausa na DW daga Kano.